gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma ejin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. Masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauran abubuwa. A yau goma ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu kammala tarihin daular Usmaniya da muka faro a makon da ya gabata. To koyaya al'ummar wannan daula ta tunkari turawan mulkin mallaka? Mm. don ya kwashi tattalin arziki kuma ya mulki amma ba don ya hana mu addinin mu ba kuma yana da karfi da zai iya bindige mu saboda haka abin da ya kamata mu mu haƙura mu bar masa mulkin da tattalin arzikin har Allah ya kai mu lokacin da 'ya'yan mu za su zo kuma su karɓi wannan abin hannunsa. sun zo. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da Ibrahim Ado Kurawa wani marubucin littafi akan dan takaitaccen tarihin daular Usmaniya. Yau kuma za mu cika alkawarin da muka yi na kawo muku ƙarshen wannan hirar. Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga shafukanmu na sada zumunta. Sai ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. sauraro yanzu dai bari mu fara da karanto amsoshin tambayar da muka yi maku a shafukanmu na sada zumunta na facebook da twitter inda muka ce sakwata birnin shehu ta bello mai da kasari zuma me kuka sani dangane da wannan karin magana dangane da wannan kirarin ga kuma yadda kuka amsa mana Amsar mu ta farko a yau daga shafin Twitter ta fito daga wurin Ishaq Yarima Gambo inda ya ce sakwatan shehu don gaskiya aka yi ku. Shi kuwa Musa Adamu remi ya ce mu dai mun san wannan kirari tun muna ƙananan yara amma gaskiya har yanzu ban san ainihin amsar ba. Shi kuma Ibrahim Umar ya ce garin ilimi sarauta da jarumta Allah ya ji kan shehu. To amin. <laughs> Shi kuwa Ashiru Hassan Tingno ya ce yau da gobe yau kun taɓa jihar kakanninmu ni a fahimta ta a nan ana nufin shi ba sakwace bai goyon bayan karya shi yasa ake musu wannan kirari ku tashi lafiya to shi kuma sani alhassan girgir ya ce yau da gobe amsa amsan a nan ita ce wahala ta zamo jin daɗi Wannan kirarin ya samu ne tun lokacin da suka tsinci kansu a ƙangin wahala amma daga baya sai daɗi ya zo musu. Shi kuwa Abdullahi Andy Madawaki ya ce ba ta bello an ce ba ta shehu an ce. <laughs> ya ce idan suna son abu komai muninsa za su iya sauya shi zuwa kyakkyawa. Idan suna son abu duk yadda ka bata shi ba zai sa su ga muninsa ba. To sai Yasir Kulman Abdullahi ya ce abin da ake nufi da mai da kasari zuma shi kasari dai wani ruwa da in mun wanke kwanuka wato in mun wanke kwanukan da muka ci abinci ne shi yake zama ruwan kasari abin nufin a nan shi shi in ba sakwace ya ga wato shi in ba sakwace ya ga dama zai mai da abin da ba zai yi wahalan samuwa abin wato zai mai da abin da ba zai wahalan samuwa abu mai kyau. an samu ta ƙarshe ta fito daga samba koko inda ya ce abinda ake nufi da mai da ƙasari zuma shine idan ba sakwace yana son abu to zai gyara shi sosai idan bai son abu kuma zai kushe shi to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu To masu sauraro yanzu kuma bari mu ja gefe domin sauraron ci gaban tattaunawar Mahmud da Ibrahim Ado Kurawa. to da turawa suka zo sun tarar da wannan tsari har ma da abin da ake cewa documentation waɗannan takardu na bayanai na baya sun baddala tsarin ne ko kuma cin da sun ga akwai tsari na tafikar da harkokin jama'a da tattalin arziki da komai um, sun bi shi yadda suka To su dai kasan ya kamata mu san meye dalilin da ya sa bature ya zo. Kuma abin da ya sa wasu suka sallama. Tunda kaga da bature ya zo daular Usmaniyan nan an samu sabanin ra'ayi. Wanda akwai shi waziri Buhari na Sokoto shi ne malami a wannan lokaci. wanda ya ba da mafuskantar da ya kamata abi hmm. ya ce shi dai ba bature ya zo don duniyarsa ne hmm. don ya kwashi tattalin arziki kwashi abin arziki kuma ya mulki hmm. amma ba don ya hana mu addinin mu ba kuma yana da karfi da zai iya bindige mu saboda haka abin da ya kamata mu mu haƙura mu bar masa mulkin da tattalin arzikin har Allah ya kai mu lokacin da 'ya'yanmu za su zo su kuma su karɓi wannan abin hannunsa. in ji waziri buhari ji waziri buhari hmm. to akwai kuma wanda suke ganin cewa a mu ba za mu yadda ba kawai tsakaninmu da su kawai faɗa ne wanda ya ci nasara shi kenan hmm. ko mu shahada ko mu abin nan mu karɓi mulki yawwa hmm. to saboda haka irin su sarki musulmi a tahir kenan da irin su waziri amadu na kano sannan akwai wasu kuma da suke ganin cewa kawai mu haƙura ma mu bar ƙasar mai hijira kamar yadda watakila da shi eh, kuma shi kansa shehu usman ya yi yawa to kaga akwai wannan to sai ya zama cewa amma mafi yawan mutane wanda suka rinjaye hmm. su ne wanda suka bi wannan ra'ayi na ijtihadin wazirin sokoto buhari sai ya zama cewa to sun yarda shi kenan sun yi saranda bature ya ce to a magana saranda da za ku yi ni zan yi mulki magana tattalin arziki nawa ne duka saboda shi bature abin da ya kawo shi ya zo ya sace dukiyar al'umma mm. kuma ya kafa irin nasa ra'ayin na yadda za a tafiyar da duniya mm. to kafa ra'ayinsa na yadda za a tafiyar da duniya wannan abu ne mai ɗaukar lokaci kuma ba za a iya yansa a lokaci guda ba amma kwace mulki da kwace abubuwan tattalin arziki abu ne wanda yi nan take saboda haka kuma da ya ga cewa ai ba zai iya yin wannan abun ba ya zo ya ce kai sarki ba za ka yi mulki ba ne zan ranka yi ya ga zai yi wuya ina yake da mutanen gaba ɗaya su tura ɗari uku ne da suka zo da suka zo amma suna da bindiga mai ƙarfi wanda in sun harbata mu mutanen wasu irin wannan bindigar mm. za ta kashe watakila mutum ɗari kofi a lokaci guda to kaga tun da igwa mm. mu kuma yar bindigar da suke da ita ma an sun harba ba ne ta kai gare su ba mm. to saboda haka suna da karfin soja amma ba su da jama'ar da za su yi mulkin sai suka ga cewa to abin da ya kamata su yi wannan sarakuna da batu na sadarwa yawa yawa ga batu na sadarwa wannan sarakuna da suke mulki su mai da su ma'aikatansu sai ake cewa wa indirect rule amma in ka duba alal hakika ai ba indirect ba ne su ma'aikatan tura ne sai suka mai da sarakuna su zama ma'aikatan bature cewa eh to za ku yi mana aiki za ku karɓo haraji za ku bar doka za a hana cinikin bayi za a yi waye duk suka zana amma kuma ma'aikatanmu ne in kun karɓo harajin nan ga abin da za mu ba ku daga cikin abin da kuka karɓo abin da kuka karɓo mm. amma duk abubuwan da za a yi ƙasa mu za mu tsara saboda haka bature ya shimfiɗa railway dogo mm. daga lagos zuwa kano saboda a ɗibi gyaɗa daga nan a kai musu su kuma idan sun yi mai sun yi wasu abubuwa na alati na duniya su kawo mana mu siya mutanenmu kuma su yi leburanci abinda da aka su na kuɗi wanda aka dawo aka daina amfani da kuɗin da muke da shi mm. aka kawo kuɗin ingila wanda sai ka aiki irin wanda batu yake so za samu wannan kuɗin ko ka yi noma ka sayar musu da gyada ko audigarka mm. za ka samu ka gaba ɗaya aka canja akalar tattalin arziki ya zama cewa tattalin arzikin da muke da shi da mu muka tsara yadda muke so amma yanzu su suka kara yadda suke so tunda su suke da abin da bature ke kira monetary policy ko su za su ce yau ga kudin da za a kashe to kaga bature ya kawo wannan kuma ya kawo tsari na cewa yanzu irin nawa ilimin yadda nake sansa haka za a yi shi saboda haka suka yi makarantu irin nasu idan baka shiga ba an ci gaba da ɗaukar mutane wanda ba su da certificate na boko tunda bature da ya zo dama babu wannan amma an koya musu yadda za su yi abcd 1234 su yi lissafi su rubuta bature record kuma su fara koyawa yara har wannan abu ya zama an kafa asasinsa wanda da bamu da shi to da wannan bature ya yi amfani ya kafa mulkinsa wai sadda aka yi waɗannan abubuwan shehu usman na da rai ko kuma ɗansa shehu usman ai ya yi wurin shekara tamanin da rasuwa kafin bature ya zo kuma sarki musulmi muhammad bello ma ya rasu babu sun ƴaƴansu da yawa sun gaggaje su an yi ta mulki wannan ya wannan ya in ka duba daga shekara alif dubu da ɗari takwas da hudu lokacin da shehu ya hijira zuwa alif dubu ɗaya da ɗari tara da uku bature ya ka kusan shekara ɗari kusan shekara ɗari yau saboda haka wannan daula da abubuwanta kusan shekara ɗari ta yi mm. daidai to ka kuma bature ya zo ya shekara sittin ko hamsin da bakwai yana mulki sannan ya ba wa wa'anda yake so wanda ya musu tarbiyya mm. suka ci gaba da najeriya <laughs> to eh, kaga za a iya cewa kamar abin da shi waziri buhari wazirin sakwate mm. ya yi hasashe mm. shine yawan zo kuma duk da cewa dama haka aka karba mm. wato an aminta cewa ɗau wannan shawara tasa uh, kenan ba a samu akasin abin da shi ya faɗa ba ma'ana tura da suka zo sun kwace mulki tattalin arziki amma dai sun bar mutane suna sallah kuma suna eh, to ai ta za ka gane cewa su irin su waziri buhari malamai ne wanda allah ya ba su baiwa saboda suna da ikhlasi a duk abin da suke babu wani magana son zuciya a ciki kuma shi bai je oxford ko cambridge ko harvard ya karatu ba bai je al'azhar ba a nan a sokota a gidan waziri ya rayu da irin tarbiyya ta shehu dan fodiyo amma ya ga cewa idan za a yi yakin nan wataƙila ture zai kashe mu baki daya hmm. duk wanda suke da wani abin arziki ma ya kashe su ya zo kuma ya tabbatar da mulkinsa kamar yadda suka yi lokacin da kilafatin ya zo lokacin sarkin musulmi muhammadu bello ai suna magana da shi ce ai mun samu labarin abubuwan da kuke a kasashen laraba ku je ku kashe mutane ku karɓi su saboda haka ita daular sokoto ɗaya daga cikin abubuwan da yake ya kamata ya zama darasi a kanmu shine tarbiyyar da suka yi wa 'ya'ya da jikoki wurin yadda za a tafiyar da mu'amala da mulkin jama'a kuma yana nan kaga kamar yadda suka bar gidan waziri ba irin zaka ce kamar tsari ne na bature amma ba lalle kamar ba na baturen ma tsari ne nasu na kansu wanda suka dora 'ya'ya da jikoki a kai kuma wannan abin ya ta tafiya har aka zo kan shi kansa waziri buhari ya ga cewa ga irin abin da za mu fuskanta kuma ga abubuwan da suka faru a kasashen musulmi mu ma ya zo mana yanzu to ya zami kawai mu karɓi ƙaddara tun da za a bar mu mai sallah mai abubuwan da suke mu to wannan abubuwa kuma da suka shafi tattalin arziki suka shafi mulki za ka zo kai mulkin ka amma ka yarda ne sallah ba za ka kashe ni ba to shikenan a zo a yi kuma ya gani da idansa cewa wa'annan mutanen ya za a yi wa'annan mutane 'yan tsirari hamsin ko nawa ai ba za su iya wanzuwa a nan ba har abada dole sai sun yi mu'amala da mutane to in har za su bar mutane su yi addinin tunda shi ba ba addini ne ya kawo shi ba zuwa ya kawo addinin nasara ba mm. zuwa ya saci kuɗin mutane mm. to kaga ai za a iya aiki da shi haka ne har adin sai yi kuma abin da ya tabbata kenan waziri abin da suka gani bature ya gama bayan da zai yi allah ma ya kama shi a can kasarsa an yi yaki da jamus da ingila an zo an yi na biyu ba ma yadda za su iya yi mm. dole dai su haƙura tunda sun yi wani tsari da na cewa in za mu cinikayya sai mun hada da su za su samu kuɗi ta hanyar mu to saboda haka kaga a wannan abu da waziri buhari hasashe ne na mutane wanda yake suna da baiwa kenan duk umarni da tsari da da watakila daga ita fadar sakin musulmi ake aikowa sarakuna yanzu da bature ya zo sai ya ɗauke wani abu shine tsara yadda yake so za a ringa tafi da harkokin jama'a to tun da sun ɗauki sun amince su ɗauki sarakunan nan misali a matsayin ma'aikata a tarihin akwai wani sarki da ya bijire ya ce shi ya haƙura tun da ba tsarin nan ba ya sauka ba zai aiki da tura ba musulmi na sokoto mai ado mai da sarkin musulmi na sokoto mai ado mai baka sarkin musulmi na sokoto ado mai se cae. To a gaida na wato Naziru sarkin waka. To masu sauraro kada a shafa kada a sha'afa kada har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu ji ko akwai sarkin da ya bijire to an samu a wurare daban-daban yadda an rigingimu tsakanin bature da sarakuna daban-daban na daular usmaniya hmm. kuma a yawanci za ga an tilasa wannan sarkin ya sauka ko an cire shi ma kamar a katsina an cire biyu kuma ma an canja ma mutanen ma da suke yin mulkin hmm. wanda yake dallazawa ne an kawo wanda ba dallazawa ne an dasa su an kawo sullubawa hmm. to kaga ai duk wannan irin yanayi ne da ya samu juyi a wannan lokacin ba lalle ne sarkin ya ce ba zan yi abin da kwace ne ba amma kuma watakil halayensa sun nuna baya bin umarnin shi kuma bature zai gane wannan to kaga irin wannan ne ta rinka faruwa tsakaninsu da da su turan da suke tunda kowane province mm. an kai resident kowane lardi an mm. an kai bature shine shugaba kuma an kai wasu 'yan turawan guda uku ko hudu a matsayin do mm. na an raba lardin shi ma sai a raba shi gunduma-gunduma oh. sai a ce wannan wuri na wannan do ne wannan wuri na wannan digo ne oh. to akwai ba su da yawa dai tura eh. amma duk kaga da haka sarakunan da suke karkashin wannan wurin da kuma sojojin da suka dauka hausa da suka iya bindiga eh. ai da ba su da karfin sojan ba murɗe su za a karbe ba to amma saboda sun samu wasu mutane tun daga can lakwaje suke hayar tsofaffin bayi da sauransu suka dauke su rundina oh. ta yaki suka kawo a nan bindigogin da mu ba mu da su hmm. to kaga da wannan ga bindiga in ba kai ba za an kuka fara rigima za a zo a murkushe ku to eh, tun da shi amirul mumini ne wannan fada ta sarkin musulmi tana ba da umarni daga abin nan yanzu kuma gashi an samu sauyi a bature ne yake ba da umarni shi ma kuma umarnin da yake samu ne daga can fada watakila sarauniyar ingila a zo a ɗabbaka shi a nan yanzu dama kuma shi waziri buhari ya hasashen cewa wani zamani zai zo wato tura wannan su gama zamanin su su tafi kuma hakan ta faru ita ma karo na biyu kaga za a iya cewa hasashe biyu kenan shi a wazir buhari ya yi na farko ya ce a ga shawarar da ya baya cewa tunda za su bar mu mu ibadar mu shi kenan sannan kuma ya kawo cewa idan za su gama zamanin su wani lokaci su tafi su mu da bature ya zo ya abin da ya tafi har aka danka wato watakila aka ci gaba da an dawo da tsari ne irin yadda su lokacin kafin su zo ko kuma a abin da ya bari shi aka ci gaba da gani ma'ana abin da ya zo da shi da muke gani yanzu shine har wancan lokacin kuma a yi al'amura ba yanda za a yi abin da ake yi da a ci gaba da yansa wani abu ya shigo dole ya canja kaga da bature ya shigo samu shekaru 60 ah, to da bature ya shigo ai ya canja yanayin yanda za a yi mulki hmm. ya kawo maganar native authority mm. kuma kafin ya tafi native authority nan ma ya canja ta mm. ya zo an kafa jam'iyyun siyasa oh. an kafa gwamnati a jihar arewa mm. da jam'iyyar npc ta yi cewa ga gwamnati guda daya a jihar arewa sannan ga nana ga a kowane masarauta sannan kuma suka fito da lardi ma aka ce akwai provincial commissioner kamar na yanzu kano province lardin kano da muke da shi kaga akwai na ta kano akwai ta gumel akwai ta kazaura akwai ta hadeja duk suna gargashin wannan to kaga wannan duk tsari ne da bature ya kawo a cikin shekara hamsin da bakwai din nan da yana mulki saboda haka ba a koma wancan yanayin ba amma kuma ai ana tafiya ne har lokacin da za a shafe wa'annan magana ta sarakuna oh. tunda ya dora hanyar da za a bi a yi kuma shi aka yi da bature zai tafi ba sarakuna ya ba mulki ba 'yan siyasa 'yan boko da ya gina su ya ba mulki yawwa mm. su ya ba mulki tunda ya kawo tsarinsa ba tsarinsu ba mm. tsarin bature shi ne za a yi jam'iyyu za a yi siyasa za a yi zaɓe ko kuma wani soja zai zo ya karɓi mulki mm. ya yi ba wai wane ya gada ko wane na gada ba abin da aka yi kenan da aka hikimar kamar yin jihar arewa da aka yi tsarin gwamnatin arewa wato kamar daidai yake da tsarin da shau usman dan ya bari na da lardunan na arewa gaba ɗaya na karɓar umarni daga watakila fadarsa to kusan ai ka san abin da na gaya maka da farko mm. cewa shi shehu dan shine wanda ya fara yunkurin haɗa kan mutane na'am tunda ya haɗa kan duk mutanen da suke ƙasar hausa mm. sun zama suna karkashin wata inuwa ɗaya to da bature ya zo ya samu wannan abu, tun da shi wane ne ka samu abu lafiyayye za ka rusa ba sai dai ka gina ba tun da ya samu abu na cewa shehu ya fara kafa wannan mutane ya haɗa kan bahaushe ba fulatani ba nufe ko mm. bayarabe ko ba barbare duk shehu ya haɗa kansu shi fara yin wannan a tarihin duniya mm. a nan da yana da muke to kaga shi kuma bature da ya zo ya za a yi rusa an masa shimfiɗa kawai mai an masa shimfiɗa kamar yadda ka faɗa mm. to saboda haka da suka zo suka yi wannan tun da su tsarin su na abin da ake kira state modern state mm. ita kuma modern state wato ƙasa irin wadda aka sani ta zamani yadda take tafiyar da abubuwanta ba magana ce ta gado ba wane ya yi ko wane bai ba a'a magana ce ta wanda aka ga zai iya ko wanda yake da karfi ya karbe to saboda haka tunda bature ya kafa wannan ya ce gashi na yi wannan tsari jiha ko kuma ƙasar najeriya dama akwai jihar arewa akwai jihar kudu akwai jihar yamma akwai jihar gabas mm. to wannan su ne tsarin da bature ya kawo kuma akwai gwamnatin tarayya guda ɗaya ku annan gwamnatocin jihohi kuma kuna da ƙananan gwamnati wato ta na a wurare daban-daban wannan masarautu sai suka zama kamar na kawai wani sashi ne na gwamnati kowace masarauta da na ɗinta kaga na ta kano ita kowace a najeriya saboda girmanta da harajin da take karba to kafin masarin kano ya fi shugaban kasar najeriya ma albashi hmm. lokacin da ah, shehu usman bayan ya yi wa fati akwai wanda suka biyo bayan su mamman bello da sauransu da su abdullahi da makamantansu haka aka yi ta fikar da harkokin kaman eh, wato gadan ita eh, kujerar amirul mominin din da bature ya zo bayan ya datse wannan abin kuma ya tafi an ci gaba da wancan tsari ne na ya za a dinga shugabantar wannan kujera tun da bayan ya tafi ma akwai daular usmaniya din kuma har yanzu uh, wurare irin su kano da zazzau da sauran bangarorin suna martaba ta da girmama ta yi ai a shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara mm. kaga bature ma bai ci kano bai ci sakwatawa ba lugard ya eh, yi abin da ake kira proclamation ina can alakwaje ya buga ya ce na karbe mulkin duk wannan nahiya ta arewa daga kogin na naija har zuwa ina ne ya ce na karbe to amma tun da bai je ya karfafa karfin mulkinsa ba hmm. da zai cire sarkin bidda sai da ya aika wa sarkin musulmi ya ce to yanzu na cire sarkin bidda zan naɗa wani ya rinka masa wannan rashin albarkar to har shi ne ma sai shi sarkin musulmi ya rubuta masa cewa kai mu ba ruwanmu da kai tsakaninmu da kai kawai yaki ne ka daina mana wannan shiga katsalanda hmm. abin da nake so in nuna ma shi ma da ya zo ba rana ɗaya fara yin wannan abubuwan ba sai da ya kafa mulkinsa ya kafa resident da province da ina a wurare daban-daban sai ya zama cewa idan sarki ya mutu a wannan garin shi bature ne zai nada ba ruwan da su gaya wa sarkin musulmi hmm. amma da sarkin musulmi shi zai aiko ya ce na nada wani sarkin kano ka gane yi naɗa wane sarki ko an yi zaɓe an ce ga wanda ake so sai an gaya masa sannan zai iya yarda da wanda yake so amma da bature ya zama bature ya zo shi kuma idan ya canja shi yake baya gaya wa sarkin musulmi saboda haka su sokoto da sarkin musulmi kawai aka basu kasa sokoto to amma bayan daga baya bayan an ba da mulki da sauransu saboda musulmi suna da alaka da take tsakaninsu sai ya zama ana duban sarkin musulmi a matsayin shugaban duk sarakunan nan na arewa kuma abin da yake ya shafi musulmin najeriya da arewa sai a sa shi ya zama jagora misali dole idan za a yi azumi sai an samu murya ɗaya ta ce ga a fara azumi lokaci guda saboda azumi yana da alaka da jagoranci haka sauke azumi kuma sauke shi da ɗaukansa ya zama sarkin musulmi yana wannan da duk wasu shawarwari da za a bayar na haɗin kan al'umma kaga shi yake yi kuma shi yake jagoranta su wa'annan sarakuna wannan abin shi ya rage masa cewa shi ne shugaban sun da shi ne jagoransu saboda mai saboda albarkar da shehu dan hodiya ya kafa don haka za a iya cewa wancan tsari eh, wannan albarka da ka faɗa har yanzu tana tasiri kenan da muke har yanzu halin da muke ciki tana tasiri a wannan lardi na arewa kwarai da gaske yanzu wannan azumin da sallar da muka yi ba saki musulmi ne faɗa ba kuma muna bin sa kuma mun yarda da jagorancinsa a matsayin sa na jagora kuma duk sarakuna na najeriya ma ba ma wai na nan daular usmaniya ba shine shugabansu duk inda aka ce aka ce kai sarki ne wanda yake na asali ba wanda ya sarkin musulmi kowa zai sai dai wasan sai tafiyarsa ko in an zo ana taro da oni da obi da waye da shehu da sarki ai sarkin musulmi ne a gaba a najeriya ma baki daya so kaga wannan abin da shehu ya kafa duk da yake yanzu ba shi da iko na karfi na cewa na kai kaza ko gar kai kaza amma yana da martaba masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namun na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti Robert McLean tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yau da